sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare ga masu azumi kuwa tare da fatar sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe hudu da rabi. lamari ce a gundumar Colombia. A wannan rana ta yau, talata goma sha ɗaya ga watan Mayu, shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto. akan farfado da dokar kulle da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi. Sai mu ji halin da ake ciki akan sallamar ma'aikata da ake yi ba bisa ka'ida ba don bambancin jam'iyya ko kuma wasu dalilai. Haka zalika kamar kowace rana irin ta yau. Muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice, mu kuma karkara shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Hukumomi a India yau talata sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar ɗumbin mutanen da aka ga gawarwakinsu a kogin Ganges ba. jami'ai a jihar bihar sun ce an gano garuwaki 71 jiya litini a yayin da kuma jami'ai a jihar uttar pradesh da ke makwabtaka da jihar ta bihar ke cewa an gano garuwaki wajen 100 daga jiya zuwa yau talata hotunan yadda gawarwaki ke ta yawo kan ruwa ya janyo fishin jama'a da kuma raɗe-raɗin cewa wasu ne da suka mutu sanadiyar cutar corona wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin asiya fiye da ko'ina a duniya wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta korona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace isra'ila ta sake ƙaddamar da hare-haren jiragen sama a gaza da asibahin yau ɗannan talata inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 250 kan Isra'ilar. an samu rahoton mutuwar Falisɗinawa akalla 24 ciki har da yara tara a Gaza a yayin da fararen hula shida suka jikkata a Isra'ila bayan da wani makami ya faɗa kan wani gini. Hamas ta cilla wasu rokoki 'yan mintoci bayan cikar wa'adin karfe shida na yamma agogon yankin da aka ɗeba ma Isra'ila ta jinya jami'an tsaronta daga masallacin al'aksa da ke tsohon birnin Qudus. tashin hankali na yawan barkewa a 'yan kwanakin nan a wannan rukunin gine-gine wanda yahudawa ke ɗaukarsa a matsayin wuri mafi tsarki gare su musulmi kuma ke ɗaukarsa a matsayin wuri na uku a tsarki gare su rahotannin kafafen yaɗa labarai daga rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta a wata makarantar elementare yau dinnan talata ya hallaka ɗalibai akalla goma sha ɗaya wasu kuma akalla sha shida sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin kazan headquarter jamhuriyar tatarstan gidan talabijin ɗin gwamnati ria a takaice ya ce an kama akalla wani ɗan bindiga hukumomin tantance magunguna a amurka sun amince a yi allurar rigakafin covid-19 da kamfanin pfizer da biontech suka ƙirƙiro ga yara masu shekaru sha biyu zuwa sama wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci a musu rigakafin. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a takaice. Jiya Litini ta ce rigakafin bai da illa kuma yana da inganci ga yara 'yan shekaru sha biyu zuwa sha biyar. Dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara 'yan shekaru sha shida zuwa sama a yanayi na lalura. Zai sa matasa su samu kariya daga cutar COVID-19 wanda hakan ya daɗa kai mu kusa ga yanayin da aka saba da shi a baya da kuma ƙarshen annobar. A cewar muƙaddashiyar kwamishinar hukumar ta FDA Janet Wadok a wata takardar bayani. Ƙasar China ta ce yawan al'ummarta ya ƙaru da mutane miliyan saba'in da biyu. inda ya kai biliyan ɗaya da kusan rabi daga shekara ta goma zuwa 2020 wanda hakan shine mafi ƙanƙanta na ƙaruwar da yawan jama'ar ta ke yi tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da ɗaya ga kowane iyali a shekara ta 1980. Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. kanan labarai yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan ayyana batun farfado da dokar kulle da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a ranar Litinin ta bakin kwamitin shugaban kasar mai yaƙi da annobar korona, 'Yan Najeriya suka fara yin tsokaci kan tasirin ɗaukar wannan matakin da hasashen yanayin da ƙasar take ciki na zaman ɗarɗar kan tsaro. lamarin da wasu ke maraba da shi wasu kuma ke ganin cewar hakan ya shiga cikin haƙoƙinsu. Daga birnin tarayya Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdur'uf ta yi muna da ƙarin bayani. Kwamitin shugaban Najeriya mai yaƙi da annobar coronavirus ne ya sanar da matakin sake farfado da dokar dakile yaduwar cutar coronavirus da za ta shafi wasu bangarorin rayuwar al'ummar kasar a jihohi 36 da ma babban birnin tarayya Abuja wanda za ta fara aiki daga yau Talata. Manajan gudanarwa na kwamitin kula da al'amuran cutar corona a Najeriya Dr. Muktar Muhammad ya ce dokar kullum ba sabuwa ba ce. Na farko dai zan ce wannan dokar ba sabuwar doka ba ce doka ce wadda dama tana nan a ƙasa dama can idan ba a yi abubuwan da aka gindaya ba na kokarin kare ko rage yaduwar cutar corona wannan sun hada da dokar hana fita da daddare daga sha biyu zuwa karfe hudu da macen tana nan ah, da kuma sauran dokoki na wajen kayyade yawan mutanen da za su iya taruwa a wurin da yake rufaffe ko daki ko wani majalisi domin gabatar da taro na uku kuma dama dokar tana nan wajen cewa duk inda mutum zai je ko kasuwa kasuwanni ko tashar mota ko shaguna mutum ya tabbatar cewa yana sanye da kayan kariya na amawani na hanci ko takunkumin hanci sannan kuma tabbatar cewa mutane babu cunkoso so daga cikin nan lafiya wato the health protection regulation wanda ya ba da tsari daki-daki akan matakan da mutane za su bi domin kare kansu daga cutar corona da kuma hukuntar da waɗanda ba su bi wannan ka'ida ba. Yan Najeriya da dama sun ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu game da sake farfado da dokar kulle suna mai cewa. Sunana Ibrahim Muhammad Askira na ji maganar virus ba abu ne wanda yake da daɗi ba aka da wannan doka a ƙasa to alhamdulillah babu da za mu ce amma da za a ba da muhimmanci da ake ba ma corona akan tsaro a ƙasar nan. Ai da ya yafi tunda kowa yau yana cikin ɗarɗar ba mai kwana a gidansa mutane a ƙauyuka daji suke kwana kan itatuwa suke kwana kaje askira kaje ka kaje duk lokal gama na borno mutane suna ɗarɗar ba ma can ba yau tsaro ya zama to a birnin tarayya abuja gonaki mutane suna tsoron zuwa abuja nan kuje ana satin mutane amma an sa muhimmanci akan korona fiye da tsaron ƙasar nan ana kashe mutane fiye da abin da corona ke kashewa jiya za a yi noma bana sunana abdul adamu muhammad amma da wannan dokar kulle da aka sake dawo da ita ban tsamman za ta yi tasiri ba duk da ma dai akwai wuraren da za a ce za ta yi tasiri kamar su birnin tarayya da yawancin manyan biranen da suke jihohi amma har ga allah a yan ƙauyuka mu. ba ma wadda ya kula da tafar kuma sa wannan takunkumin fuska balle har a zo ga wani doka mai magana abdurrahman mu'azu ali magana sabunta dokon kulle mu mutanen yobe ba au ne sabo da zai tayar mana da hankali mukan tsayar da zirga-zirgar mu karfe goma sha ɗaya kafin doka dokar kullum ba to abu ne da mun saba sannan duk din da za mu je mukan yi kokari mu kiyaye mataki da masana lafiya suka sa mukan sa face mask mukan wanke hannayen mu idan za mu shiga jama'a sannan mu abin da yake tarmar da hankali shine a ce an kulla gari baki daya dukkan abubuwan rayuwar mu yakan tabu siyan abinci ko kuma wani abu da zaka bukata a kasuwa mukan neme shi cikin wahala wannan shine tashin hankali alkalman kididdigar hukumar ncdc sun yi nuni da cewa mutane 49 ne suka kamu da cutar corona a najeriya a ranar litinin sai dai gwamnati ta ce duk da haka ta ɗauki matakin kariya la'akari da irin abubuwa da ke faruwa a ƙasashen india argentina amurka da ma wasu ƙasashe a nahiyar afirka inda ake samun ƙaruwar masu kamuwa da wannan cuta kuma ya zama wajibi ta kare al'ummanta akan lokaci halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Nijar, inda ake ci gaba da ƙaddamar da ayyukan majalisun ƙananan hukumomi a duk yankunan ƙasar. Ofishin ministan cikin gidan ƙasar ya umarci gwamnoni da kantomomi su ɗauki matakan hanawa shugabannin majalisu na ƙananan hukumomi amfani da matsayinsu wajen korar ma'aikata daga aikin su ba bisa ka'ida ba bayan da magajin garin ya mai ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan wasu sufetocin gwamnati. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. la'akari da matsalolin da aka fuskanta a shekarun baya wajen gudanar da al'amura a majalisun kananan hukumomi ya sa ofishin ministan cikin gida daukan matakin rigakafi da nufin taka birki ga magadan garin da ke fakewa da matsayinsu don korar ma'aikata daga aiki ba akan ka'ida ba kamar yadda babban maga takardar ministan cikin gida sai da halidu ya yi karin haske an yi shi dubu biyu da biyar an yi shi dubu biyu da goma sha ɗaya yau wanga shi haji na uku mun ga irin abin da duka kewa na ba sai na wani dogon bayani bisa gari sake zaɓe na magajin gari ko wani abu bai shahe shi ba shi ma'aikaci ne duk wanda ya zo zai yi aiki da shi tun da shi kwamin ne yake ma aiki ba mera ba yake ma aiki Irin da mera same shi da laihi bisa ga aikin shi sai mai hukunci kamar yadda duk wanda magabaci ya kamata su wa ma'aikaci wanda a ƙarƙashin shi eh, hukunci in kamar bai aikin shi wanda ya kamata. Tuni 'yan siyasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu a kan wannan batu Alhaji Asumana Muhammadu shine kakakin jam'iyyar PNDS tarayya. Wannan mataki da aka ɗauka daidai ne saboda ba dan kana mera ba da ka zo ka iske ma'aikata na gwamnati ka ce za ka sallame su da aiki don ka kawo naka ko 'yan uwanka ko 'yan siyasarka in ka duba ai a cikin meri na niger jam'iyyar pendestara ita adda kashi 70 cikin 100 kinan babu wata hujja da wani zai cewa an yi wannan abun don a kwari wani. To sai dai bana Ibrahim na jam'iyyar model mana ta 'yan hamayya mai mulkin birnin Yamai a matakin da'ira na cewa umarnin da gwamnati ta baiwa gwamnoni da kantomomi alama ce ta kama karya wannan abu ya saba ma dokokin kasa kuma muna kashedi zuwa ga minista na cikin gida ya kula da aikin shi na tsaro a cikin kasa ya bar gundumomin nan da al'umma ta zaɓe su su gudanar da aikin wadda an ka zaɓe su a bisa kan Kwana biyu bayan da ya karɓi ragamar majalisar wakilan birnin Yamai zababben magajin gari Umar Dogari ya dakatar da aikin wasu sufetocin gwamnati abinda ya haifar da muhawara a tsakanin bangarorin siyasa. A kai mayar za ka zuwa ka ce ka dakatar da inspector de travail babban ma'aikaci na magajin gari ko na kasa ka ce kai dan kana mayar da zakkuwarka abin da za ka yi ka ɗauki mataki dan ka hana wa'annan ma'aikata yin aikinsu. inspector ba mukami na ba aiki ne na kana da ka cancanta kai wannan aiki. Eh, takardar da ya dauka ba ba na cewa an kore su bane an tsige su ne da makamin da ke gare su. SJ da Halidu da ke kara haska fitila akan manufofin gwamnati game da umarnin da ta baiwa makarrabanta a yankunan karkara ya tabbatar da cewa babu dalilan siyasa ko kaɗan wajen ɗaukar wannan mataki. Zancen na siyasa nan tsakanin su na sino mu tsakaninmu da ƙananan hukumomi kamar kowace entreprise in tana da ma'aikata ita mu shina tsakanin mu da su. Wannan sabuwar dambarwa da ke wakana makonni biyu kacal bayan kaddamar da ayyukan majalisun kananan hukumomi wata alama ce da ke kwatanta yiwuwar fuskantar zaman doya da manja a tsakanin zababbun wakilan al'umma da jami'an gwamnati a yankunan karkara. Ko da yake doka ta ba da damar shigar da kara a gaban kotu domin kalubalantar dukkan wani matakin da ake zargin an ɗauka ba akan ka'ida ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Da haka muka zo ga rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Malamai masu gudanar da wa'azin musulunci a cikin wannan wata na Ramadan sun kammala tare da yin addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya da kuma yin kira ga hukumomi akan ɗaukar mataki domin shawo kan lamarin. Sheikh Abubakar Giro Argungu da ya rufe tafsirinsa a Kwantagora ta jihar Niger ya yi kira ne ga jami'an tsaro akan rike amanar da aka ba su. An haka mu abin da ake mu ga duk wanda an ka ba amana cikin ƙasarmu ga baki ɗaya ji tsoron Allah ya rike amana tun daga mu da ainihi a 'yan mu da 'yan kasuwanmu da ma'aikatanmu gaba ɗaya duk wanda ya san yana da wani hannu ta hanyar ba da izini a shigo da makami ko da direban mota ne wanda zai ɗauko su su yi tsada da shi ya ji tsoron allah ya dubi ne na bayan allah da ake zubarwa a duba a gani ya ku musulmi yanda ake zina da matayen mutane yanda ake yayyanka mutane har da jirajirai sannan a zo a iske mutane da azuminsu a tilasta su su sha ruwa kuma a yi zina da matansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wata mata da suka ce ta sha ruwa ta ce a azumi gare ta suka ce ki kare azumin nan ta ce a to wallahi sai na damu da ke ta ce wallahi duniya ba taba da na da ita ba don haka ba wanda ya isa da na da ita a ƙarshe dai sai suka harbe ta Allah ya sa ta yi shahada akwai mutane da yawa da muke kira kuma 'yan gudun hijira waɗanda suna ne cikin garin kwantagora da yawa ba su da abinci sun hasarar dukiyarsu da gidajensu da garuruwansu muna kira ga tajirai da 'yan kasuwa da ma'aikata da manoma da makiyaya da duk wanda allah ya sa ya mallaki wani abu na tallafa ma 'yan gudun hijiran nan don girma allah ya tallafa musu gwargwadon hali bangiji allah ya ba da ikon tallafawa muna roko. Lamarin rashin tsaron a jihar Niger dai ya sa ɗaukar matakin gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah a wannan wata na Ramadan. Kamar yadda daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger, Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi ƙarin haski kan tasirin gudanar da addu'o'in. Sannan kuma musifa da ta'addabe mu na fama da 'yan ta'adda abin ya fi karfin mu ya fi karfin shugabannin mu sai sa muka mai da al'amarin ga Allah ta'ala dama da gare shi muke kuma gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma don haka muna neman ya shiga tsakanin mu ya taimake mu ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da muke fama da shi wannan shine dalili za a ci gaba kenan ko bayan an kare wannan azumi za mu ci gaba domin har sai mun ga ƙarshen wannan abin za mu nace wa allah mu ta roƙon shi muna kai kuka gare shi muna neman agaji da gare shi mun shigo lokacin da allah ya kawo mana jarabawa na rashin zama lafiya muna fama da 'yan ta'adda kowa ya koma ga allah ta'ala mu tuba daga laifuka mu roƙe shi gafara mu yi amfani da ƙarshen wannan ramadana lokacin da allah masu tsada ne lokuta ne masu muhimmanci allah ke karɓar addu'o'i mu roƙe shi don ya yaye mana wannan hicincinu. A can jihar kogi ma an rufe tafsirin na Ramadan ne tare da tallafawa marayu da ma mata jawarawa da abin yin bukukuwan sallah in ji ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tafsirin a jihar kogi malam yusuf umar obajana na'am a jihar kogi cikin taimakon allah an samu tallafa ma marayu ɗaya har guda biyar. na'am waɗanda wannan marayu guda ɗari biyar maza da mata kowanne an ba shi tallafi gwargwadon abin da yake bukata maza an ba su abin da ya shafi shaddodi da yadina mata kuma an ba su atamfuna da hijabai da abin da ke da alaka da kayan hidima na mata hmm. sannan akwai zawarawa waɗanda ba su da mazaje kuma ba su da masu tallafa musu hmm. su kuma an tallafa ma guda hamsin hmm. an ba su kayayyakin abinci shinkafa da wake da makamantansu wannan su ne adadin waɗanda aka taimaka mutum 500 kenan da hamsin to ina kuka samu kuɗin da kuka tallafa ma su marayu to yadda kowace jiha take kuma haka muka kai. Hmm. ana bi tun kafin ramadan ana neman taimakon domin wannan tallafin sannan cikin ramadan din ma ana ci gaba da nema lokacin da ramadan ya kai kwanaki goma to a nan da sai a ga abin da ake da shi ya kamata zo a yi wannan hidima mun samu list din marayun da farko bai ma kai adadin hakan ba to amma da aka ci gaba da shelantawa suka kawo kuma cikin yardan Allah abin da muke da shi a kasan shine abin da ya hidima to yanzu kana ganin marayu 500 din nan an samu da yawa kenan ko ko ko yayi eh, a gaskiya an samu da yawa tunda bara ba a samu sun kai 500 din ba adadin marayu eh, bara bai kai 400 da wani abu da to amma bana sake samun ƙari sai ya kai 500 na'am to marayun da ba su zo ba su gabatar da kansu koko wasu za su ce za a ce kogi gaba daya ce 500 koko eh akwai abin da ke faruwa ka san kogi jiha ce wacce ana haɗe da to duk da cikin nasarar da muke samu wato kusan a cikin 500 din nan akwai kuma kabilu waɗanda su ba su gamsu da irin wannan yanayin abun bane da ake har yanzu ana ta wayar da kansu akan turowa din mm. suna ganin kamar wani abu wanda bai kamata ce sun sa wato nasu marayu a ciki ba wanda muna ganin shekara mai zuwa insha Allah cikin wayar da kai da muke ci gaba da yi har waɗanda ma wato ba su fahimta ba wanda kabilu ne sosai sosai su ma muna fatan za su fahimta wanda daga wannan lokacin muna ganin adadin marayu yana iya kai times 2 din wannan ko kuma linki uku ma. To a can jihar Kwarama marayun sun samu irin wannan tallafi in ji shugaban kwamitin kula da tallafawa marayun a jihar Kwara Muhammad Bashir Umar. Na to Allah da saka muku da alkhairi. Alhamdulillah an samu nasara duk da cewa wannan abu an fara gudanar da shi bara hmm. lokacin waya eh, corona ishulin corona da aka zauna a gida alhamdulillah wannan taro mun sami gudunmawa daga jama'a da kuma abokan arzika hmm. an samu kamar marayu kamar mutum ɗari da kusan talatin ne suka mora abin nan insha Allah. na ɗari da talatin. Eh, abin da kama daga ainihin ake shinkafa ne ainihin tsiro ne haka to alhamdulillah kusan da kuma yan kudade da aka dora musu kaɗan kaɗan a kai cewa wannan shine abin da ya samu insha Allah rabbi mm. to kamar wane kalubale kuka fuskanta bana akan aikin tallafawa marayun nan lalle malam akwai kalubale kare da gaske da shi wannan shine da aka fara shi daga zuwa bara mm. ni dai anan da hakwara da dan kusan amma babu shi gaba daya mm. eh, akwai shi dai a suna amma babu shi a Eh, ba a aiwatar da shi to wannan shine kuma cikin ikon Allah zuwan matasa aka ta mm. suka tashi suka yunkura wajen ganin cewa wannan abu wato an ci gaba an fara gabatar da shi a jihar Kwara da cewa alhamdulillah mun yi nasara gudunmu da muka samu a bana ya zarta na barar gaskiya kusan kowa na gida ana ishu corona To kamar marayun Hausawa da ke nan ilori ne ake taimakawa ko ku hadda Yarabawa da sauran kabilu. Eh to bayan mun yi kokari tunda ka abu ne sabo aka fara shi. Eh. yawwa wato mun kokari mu shigo da su ma din mazauna domin su ma eh, wasu gudunmawa sun fito daga wuraren su an samu gudunmawa daga wajen jama'ar ta su ma na haka wani dan zazzakulo su ma daga cikin mun abin da da cewa wato abun gwamnati ba ta shigo ba za a gudanar da karamar sallar dai ba tare da bukukuwan hawan dawaki ba a jihar Niger saboda dalilai na tsaro yayin da sauran jihohin Najeriya kuwa aka kara da sabuwar dokar corona da ta fara aiki a yau talata Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. yanzu haka kokarin kammala wasanni daban-daban na kwallon kafa a nahiyar turai na wannan shekarar ta daya a yau a ƙasar spain ko kuma spain a mako na 36 na teburin la liga levante da ke matsayin ta goma sha hudu tana karɓar bakuncin fc barcelona sai osasuna da ke matsayin ta goma sha biyu tana karɓar bakuncin cadix elche da ke matsayin ta goma sha tara tana karɓar bakuncin alaves a dai ƙasar spain a teburin wasannin kwallon kafa na wannan shekara na la liga ta farko farko ita ce atletico de madrid da ke da maki 77 ta biyu real de madrid da maki 75 ta uku fc barcelona ita ma tana da maki 75 haka ma duk dai a yau talata din nan a teburin kwallon kafa na premier na kasar birtaniya ko kuma ingila ana bugawa a mako na 36 tsakanin manchester united da ke matsayin ta biyu da leicester da ke matsayin ta hudu a teburin wasannin kwallon kafa na premier na ingila yayin da za a yi wasan cikon gurbi na mako na 32 tsakanin Southampton ta 17 da Crystal Palace da ke ta 13 a teburin wasannin kwallon kafa na wasa na kakar kwallon ta wannan shekara ta 2021 a kasar Ingila ko Birtaniya ta farko ita ce Manchester City da ke da maki 82 biyu Manchester United da maki 70 ta uku Chelsea da maki 64 ta hudu Leicester da maki 63 ta biyar West Ham da maki 58 ta shidda ita ce Liverpool da da maki 57 ta bakwai ita ce tottenham da maki 56 ta takwas everton da maki 55 ta tara arsenal ce da maki 52 idan muka leka kasar italiya kuwa ana karawa a mako na 36 na wasannin kwallon seri a yau talata inda napoli ke buga da udinese a teburin seri a na kasar italiya na kwallon kafa na wannan shekara ta 2021 ta farko yanzu haka ita ce inter milan da maki 85 ta biyu atlanta da bergam da maki 72 ta uku ac milan da maki 72 ta hudu napoli da maki 70 ta biyar juventus da turin da maki 69 haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu ga nasiha albarkacin wannan wata mai albarka. Salamu alaikum sunana Umaru Habubakar a garin jamhuriyar Nijar. Zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi. Ya kamata ga 'yan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi wata ne mai albarka wata ne mai alhurma. Duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba ya kamata wannan watan da Allah ya farlanta shi a gare mu Allah ya ce wannan azumi da muke yi shi ne ya farlanta shi mu yi shi kuma wannan azumin shi ne zai sakanta mana abin da muka yi bai gama kowa ba ladan shi kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciya shi sanyi ya bi tarbiyyar da uwayen suka dora shi a kanta kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna duk abin da ya tun matashi zai zo ya zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi kan ya kwanta ya zama ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa a'a ya zo a gidansu uwayen shi akwai aikin da zai musu bayan shi akwai waɗanda suke matasan ne suna da halin da za su ma uwayensu taimako su taimaka musu da wasu abubuwa amma sai ga matashin ya yi forget ya bar lamarin gidan ya bar uwayen ba ruwan shi da su sai lokacin shan ruwa ya yi ya zo ya ringa duba a bashi abin da su yi amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye saboda akwai uwayen da suke tsarme ma yara gindi sai an kwan biyu kuma su ringa ɗora hannu a iyaye su ne na harko da su tarbiyyantar da yaro hal tarbiyyar da ta zamanto ya zamanto an gwada yaran nan misali ne wannan watan ɗaya shi ne za mu nemi duniyarmu mu nemi lahiranmu a cikin shi Da takaitattun labaran muka zo ga mu na ƙarshe. Hukumomi a India yau talata sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar ɗumbin mutanen da aka ga su a kogin Ganges ba. Jami'ai a jihar Bihar sun ce an gano gawarwaki ɗaya jiya Litini. a yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da jihar ta Bihar ke cewa an gano gawarwaki wajen ɗari daga jiya zuwa yau talata. Hotunan yadda gawarwaki ke ta yawo kan ruwa ya janyo fishin jama'a da kuma raɗe-raɗin cewa wasu ne da suka mutu sanadiyar cutar corona. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asibahin yau ɗinnan talata, inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 250 kan Isra'ilar. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu. ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya nan da kimanin sa'o'i hudu da rabi. Bis salam.